cewa Allah yana da tambaya ga wani hadisi wanda ya zo a cikin majma'ul baharaini juz'i na biyu yana tambaya akan abin da zo cikin wani hadisi cikin majma'ul baharaini juz'i na biyu kuma wata ruwaya cikin birrul walidaini ta zo ruwaya ta wannan baihaqi to mutahi yace alwalidu awsatu aswabil abwabil jannati alwalidu mahaihi awsatu watan shi an watan mahi zaɓe ga abubuwa da ta ƙohohi na aljanna ko kuma ta shi ne tsakiya ga ƙofar aljanna watan da aka nuhi nan ga alwalidu a wasadu abwabil jannati shi an mahihici ga dukkanin ƙofofi na aljanna in kana son ƙofar aljanna ka kyauta mishi sai ka gyara hanyar ka ta shiga aljanna alwalidu a wasadu abwabil jannati fa in shi ta in kana so da'i zalika fa'adi zalika da'i zalika albaba in kana so kan to ka tozatar da wannan ƙoha ka gyara ta in ba ka gyara ta ba ka tozatar da ita ka banzatar da ita ba za ka shiga aljanna ba ko kuma watan ka tsare ƙohon nan ka gyara ta daidai wanda za ka samu ta nan nan gaba ana nuhin wai a kada ka gyara ba ka dai gyara aka nuhi irin kwaman sha a falwe minna kwaman sha a falwe ka fu ana nuhin dai ka musulunta in ka gyara imanin ka kakka kafirta to don Allah to in akwai sauran tambayoyi a karanta ko kaɗan nan. shi kuma wanda ya ce ya gabata an yi wannan tambayar mm. satin da ya gabata yana so don Allah koma jin bayanin ta gari kamala ta cewa kyaututtukan da aka kawo a lokacin an san gaisuwa idan mamaci ya mutu eh. shi suna cikin gado ko kuma ba su cikin gado an yi bayani akan kyaututtuka wanda aka kawo bayan mutuwar mamaci ba su cikin gado taimako na an ka ba iyalin mataci taimako na an ka ba iyalin mamaci don hakan ga wa'annan za a raba su daidai da daidai ya koma cewa a cikin tambaya ta ta biyu ko zagi yana kashe aure tambaya ta biyu zagi shi na iya kashe aure idan mai idan wanda an ka zaga ji haƙi ne ko kuma idan wanda an ka zaga ta ji haƙinta saboda zagi cutarwa ne kuma cutarwa tana cikin abin da haka shi aure sai wannan ya ce assalamu Allah shi ji kammala don Allah ina neman karin bayani da masara da dawa ana hada su ga zakka matsayin jinsi daya da masara da dawa ana hada su ga zakka wajen jinsi daya wannan ana ce mata zuratu shami wannan ana ce mata zuratu yamani dukkanin su ana ba su hukunci guda dan da masara da dawa iri guda ne suna da kama kware kware da gaske maluma sun ce ana hade su a yi samu zakka guda shi kuma ya ce da Allah ina neman tambaya idan na yi noma jihar Sokoto da jihar Zamfara ina haɗawa matsayin gona ɗaya in hidda musu zakka. Kana haɗawa ka hisa musu zakka muddin dai ka girbe guda muddin ka shifka guda ba ka girbe guda ba. Idan ka girbe idan ka abin ga ka girbe na biyu ka girbe na farko idan ka idan ka shibka na biyu qabla hasadil awwali to kana ga me suka yi samu zakka amma in ya kasance watan ka shibka na biyu bayan ka girbe na farko ba ka game su wannan ya yi tambaya da yake yi tambaya an yi bayanin da satin da ya gabata game da shawar islami ibn taymiya mm. ya yi tambaya game da shi da kuma har magana da ya yi magana cewa maluma sun kore shi hmm. ya ji ana cewa maluma gaba ɗaya sun kore shi saboda bai cikin mazhaba bai da wata mazhaba to ba haka ba ne ibnu taimiyya shi da masaba masaba ta hambaliya kuma an kadiba da tafai ne shi na bayani akan masaba ta hambaliya shi na kawo ƙauluka matsala mai ƙaule uku shi na cewa ga abinda mun ka samu cikin mazhabanmu mu mun samu ƙaule uku mai kaule biyu ce kaule biyu ko kuma ce ga da ahmadu ibn Hanbalin ya tahi akai ne amma sauran a ma gawar sun ka tahi hmm, an yi bayani satin da ya gabata kuma shi Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu shina cikin maluma na sunna baya cikin maluma na bid'a cikin maluma sunna shike kuma dukkanin maluma sun yi da cewa mu ji mujtahidina mun faɗi mun sake faɗi sannan bayan haka nan kuma kusa kuran da inu taimiyya ya samu ba ku sa abin jire mishi gaba ɗai saboda a wannan a ma'azun na jibalin radiyallahu anhu na cewa zallatul alimi la tujibul i'ra da anhu kuskure na malami ba shi wajen da abin jire mai gaba ɗai lakin yutraku min qawlihi ma a alaihi nurun sai dai ana barin magana ta wadda kasance babu an nuri cikin ta la'anna haka haqqa nurun saboda gaskiya akwai an nuri a kanta amma zallatul alimi ko zallatul hakimi la tujibul irada anhu ba ta wajibtar da abijire mai gaba ɗaya ba a cewa gaba ɗaya an rabu da shi lakin yutraku min qawlihi ma laysa alaihi nurun sai a bar magana ta da babu annuri akan ta la'anna alhaqqa alaiha nurun domin gaskiya akwai nuri akan ta duk abin da babu nuri akai ne ko bari ne akai ashe ka kaga magana ibn taymiya wanda yi wanda kasance babu annuri cikin ta sai a ta wadda adda nuri ya dace da malumma sunna a hadu ijtihadi kuma a doke ta a yake da ita abin da ya samu kawo irin ga ababa akwai hawar ta irin wannan muni ga wani malami amma kun ba ta sa aka bar shi ba a yanzu mahamudu mahmudu hashari shi rubuta shafu cikin yan an kadiba cikin surutu ta kawiri ya hihitar da jibrilu akan manzo sallallahu alaihi wasallama inda shi ka cewa inna hu laqawlu rasulin karimin inda qawlu lahi subhanahu wata'ala innahu laqawlu rasulin karimin ko zai watin. inda zai shi makinin muda'in muda'in samma aminin zai ƙuwatin, zai kuwatin inda zai shi makinin muda'in samma aminin sai Allah ce ma sahibi ku bi majnunin amma shi wannan da a tare da ku shine mazun da an ka aiko muku wa ma sahibi ku bi majnunin amma wannan mazun ku ba mahaukaci bane to dukkanin ahlus sunna wal jama'a sai ce shi da mahace ce to nan ga gashi an ambata ma jibrilu sifofi guda hudu an ambata mu sifa guda abinda dai Allah ce ma masa haihu kuma majnunin an gane don hakan ga ashe kenan bisa ga wannan za a gane kun jibrilu akan manzo sallallahu alaihi wasallama akan sayyidul bashari wannan za a gane ko na ainihin jibrilu akan sayyidul bashari in an ka diba cikin tafsiri su tutakawiri nashi za a ga wannan haka yasa cikin tafsirin ta takwiri to dukkanin maluma ahlus sunna wal jama'a sun yi mai akan wannan kauli nashi suka ce ba haka bane ba haka bane wa man halka shafa fit takwiri hilafu ashabi zawt tamwiri abinda ka shafa yanu ha cikin suratul takwiri nashi hilafu ashabi zawt tamwiri ya sa'a ma dukkanin ashabu watan ainihin maluma zawt tamwiri ma'abuta haske wanda kasance Allah haskaka musu basirar su abinda sun ha gano shi a haske abinda gano duhuna abinda gano duhuna ba haske bane don hakan ga ashabu tamwili ga abinda sun ka tai akan hihitar da manzo sallallahu alaihi wasallama akan dukkanin jami'ul halqi an gano hakan ga ko to wannan ya sa an bar zama hashiri gaba dai ba a bar shi ba abinda ke gudun ba a bar shi ba akwai jawahirul hisani na abdurrahman sa'alabi tafsiri na cikin ka shafa an ka hishe shi akwai a wannan mazalikut tanzili na nasafi cikin ka shafa an ka hishe shi akwai bai dawi cikin ka shafa an ka hishe shi akwai inatul qadi wikifatul radi cikin ka shafa an ka hishe shi to dukkanin waɗanda sannan shehu abdullahi radiyallahu anhu duk mu'azamin da ya utawi ne ka shafuna an gano wannan ban san irin su ina diya ba amma dai su waɗanda tabban na san dukkanin cikin ka shafa aka fitar da su ko mu'azami na na da utawi cikin ka shafa aka fitar da shi an gano wannan to yanzu gashi ya ce jibrilu ya yi manzo jibrilu ya yi manzo an kiyaye da wannan to wannan bai sa an ka watsi tafsiri ne ba an ka bar shi gaba ɗaya to da shi da kaulin ibnu taymiya himu ne na shi himu ne saboda me abinda aka ce wa abdul halqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi allah wa ni'ma sayyidu wa ba'dahu al halilu fal mukallamu fannuhu wa ruhu ulul azmihimu wa ba'du summa anbiya summa malak alhasu fasiddiq summa dun sik umar fa usmanu ilayhim haidara wa da tibi sai ta tabaqil ashara wa ahli badrin uhudin ati ko sannan bayan ya kare na wannan sai ce wa fin nisa'i maryamu fazahara fa ibnatu siddiq ba'dul kubura wa malikun wa ahmadun wa shafi'i abu hanifa imamu tabi'i allahu da min rabbihim wa rahama wal ihtilaful imatun lil umma wal ash'ari qudwatun muqaddamu junaidu na ɗari ƙuhur muƙawwamu fala nabiyya sayo juta ba au abdun auzo a hatin ƙablun na ba luqmanu waskandaru lesa an biya fi arjahil aqwal lakin awliya wal hulhul hiri shahirun munjadi amul sallon amula wa balwali an gane hakan ko to can ga da an kace azlul mahaluqatuha wa azlul halqi jami'a ahmadu ko sallallahu alaihi wa ni'ma sayyidu duk shi an mahihici wa hu alhalilu sai ibrahim ko falmukallamu sannan musa alaihi salamu fannuhu nuhu sannan nuhu faruhu sannan isa alaihi salamu ko ulul almihimu wa da bayan wannan sumul anbiya sannan dukkanin annabawa to duk gaba ɗaya duniya gaba ɗaya abinda Allah ya halitta babu kamar waɗanga duk halittun duniya al'insu wal jinnu babu kamar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ibrahimu sannan ibrahimu halilullahi sannan musa kalamullahi sannan isa ruhullahi sannan nuhu adamu sani to bayan waɗanda san dukkanin su sannan dukkanin manzanni su ko suka biyo baya daga dukkanin manzanni saiwa sai dukkanin annabawa to daga dukkanin annabawa saiwa sai mala'iku amma mala'iku alhasu jibrilu mika'ilu asrafilu asra'ilu wasu suna sanu ha'ilu an gane ko wa ba'adu bayan waɗanga fa siddiqu sannan abubakar sannan abubakar mala abu ya ce maza haka wani yaro ya ce haka wani yaro ya ce da ya ga wanga su dai suna kira'a ya ja kira'a ya ja kira'a ya ga ana kuka sai ce mallan dibi maza ya ce na kuga maza <laughs> yaro na karami <laughs> an gane ko to ka gane yanzu in an kadiba bisa ga tartibi na tsarin duniya dukkanin maluman duniya sun yarda da cewa lallai haƙiƙa wanga tartibi daidai ke kuma wannan su ne mahihita to baya gare su in ka hidda annabawa da manzanni da mala'iku ke bantattu to wake bi duniya wahi kowa daraja duniya eh, cikin mutane da aljannu abubakar fasadiku ko baya gare shi fa sannan umar hadabi radiyallahu anhu sun mazo nusuk umar sannan mai yawan ibadan nan da kowa ya sani umar in an ka komo ga daraja daraja daraja daraja wadda Allah ya ba adam to duk duniya in ka hidda annabawa da manzanni da mala'iku ke bantattu mai daraja ta farko shine abubakar ya hi kowa cikin mutane da aljannu wa ke bi mishi wanda ke bi mishi umar radiyallahu anhu ya haƙuwa cikin mutane da aljannu wake bi mu umar usmanu wake bi mu usmanu ali radiyallahu anhu to haka ibnu taymiya ce ce in ka hidda annabawa da manzanni to waɗanga al-hulafa ul arba'atu babu wanda kama su duniya in ka hidda annaba da manzanni duk cikin mutane sun yi kowa daraja to duk maluman duniya sun yadda da wannan ko to an bijire an bijire an bijire maka shafu sai dai aka to hagwamaya an a ainihin manhohi ingantattu tuba manhohi ne wanda ba ingantattu ba duk inda magana ta da kasance ra'ayi ne na na itizali ya ciki sai a jaye itizalin nan sai a bayani akan sai to ga abinda da zama shi ce nan ga sai su ce jarullahi rahimahullahu ga abinda da jarullahi jarullahi aka ce mishi fa jarullahi duk inda ka ji jarullahi shikenan aka ce ma haka ko maluma ba su bace mai lahi rahimahu rahimahullahu tare da wannan kuskure da ya samu dan kuskure na ya samu muna magana akan mujtahidi in ya samu kuskure sha da lada in ya samu kuskure shi da lada guda in ya sawa ba shi da lada biyu don hakan ga mu mujtahidai ba a bijire mu lokan su amma duk wanda ba mujtahidi ba in ya in ya yawaita kacaba ana cewa na guje mai tafiya ne saboda kullum tafiya ne ba kuma cikin su in ba rikici ba amma wanda kai matsayin mu ji ta mujtahidi ba a mai haka nan ba a bijire mujtahidi sannan ba a zage ne ba a suka tai amma akwai wani da suke ibnu mugisin saboda ibnu mugisin ya ta akan cewa wanda suke mata ta sake uku cikin kalima guda sake guda ne sai wani malami ce mu la gasa hullahu ba dan aka ce mishi ba dan mai taimako ce to la gasa hullahu kada Allah ya taimaka mishi shehu usmanu amma ce to wannan kan ba daidai bane tunda muji ta hidina ba a ce la a gasa hullahu sai dai kai bar kauli ne hmm. an gane wannan ko don hakan ga don Allah mu tsaya mu waka mu adalci duk abinda ba mu gani rubuce na suka kan mu sa suka duk abin da muka gani rubuce na suka ga wasu maluma ya kasance an soke su don a guje min mugun ra'ayin su wannan shikenan sai a soke su a bar mugun ra'ayin eh, amma duk abin da bamu samu ban suka da Allah kada mu sa suka mun kullum muna faɗin cewa Ahmadu bin Hanbal radiyallahu anhu shi na cewa iyyaka anta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun ka shaidin kan daga kai magana akan wata matsala baka da shugaba wanda ka dogara shi akan ta don haka ga Ibn taimiyya ko wanke hannu ko ka ci abinci ka wanke hannu hakan ga cikin tasa an tambaye shi ya ce to ga dai abin da abdulkadir jili ya ce ya kawo hukunci Abdul abdulkadir ya ce ya ce babu komai ana yi cin abinci ka wanke hannunka cikin tasa ya gaba ya kirkiro hukunci da kai ne sai ce ga dai abin da sai da abdulkadir jili ya ce babu komai ana yi adiba iktida usarat mutaqimi muharafatu jahimi nashi za a ga wannan an gane ya yi bayan nuka masu umarni addini musulunci daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban don haka ga mu muna tare da maluma duk abin da maluma sun kai wuta cikin littafansu shine muka aiki da shi duk abin da mu gani rubuci ba mu haɗi ne saboda ka a tsare ka a ce ina ka baka da hujja balle ma almar'u mas'ulun almar'u mas'ulun amama Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama kowane mutum na alƙumma za a tambaye shi gaban Allah misa ka ce kaza misa ka ce ma wani kaza me ya hujja ka akan ce ma wani kaza sai ka ce na ce ma wani kaza saboda na ga da malam da wani da malam wani sun ce kaza ne su a hujjata ban da hujja in ba abin da gani gare su kuma na aminta da su shikenan maluma aminta tukar dogara gare su haka shafi iya ce ya ce ranar alƙiyoma Allah ce mini mi a hujja ta ce wallahi malikun anasin kuwa hujjati bai ni wa bai na rabi yau mulkiyama ya ce duk abin da ni faɗi na ijtihadi in an ka tambaye da ranar alƙiyoma Allah tsaye ne ce misa ka ce kaza zan ce wallahi wanda a hujja ta malikun anasin gashi shi ce in ce ban hujja da kowa a tambaye shi